يكونوا خيرا منكم ولا نساء من نساء عسى أن لا تلمزوا أنفسكم ولا فيها بالألقاب يستلسه الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتم بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم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 وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a farfajiyar wannan masallaci na sunna a wannan anguwa ta rafin guza a cikin wannan babban birni na kaduna idan ba na manta ba wannan shine karo na farko a rayuwata da na shigo rafin guza da aka ce rafin guza na ɗauka zan zo in samu wani katon tafki ne da guza a ciki sai na zo na samu zunzurutun ahalus sunna na yana gani ya kamata a canja sunan anguwar daga rafin guza ta koma rafin sunna ba don komai ba sai saboda ziyara irin ta addinin musulunci kuma yadda na ga limamanmu da malumanmu da 'yan kwamitin masallaci da kowa da kowa abin ya bani sha'awa kwarai da gaske kuma waɗannan bayan Allah ya kamata ku gode wa Allah liman aikin da kuka ta yi tsawon shekaru shine Allah ya sa wa albarka har kuka ga yanzu maluma za su zo mata an fito daga ko'ina an zo an yi cincirillo wanda duka albarkar karantarwa da kuke tsawon lokaci ne da ba ku karantar da su ba kun cusa musu son addini to da ba in maluma ne za su zo za su yi wannan gangando ba sai yan wani mai garaya zai zo ne to kowace sai ta zo da shirin za ta rakashe ta cashe ta yi rawa ta yi juyi to amma da yake sunna aka karantar da su sai ya zama hankalinsu yana kan sauraron alkur'ani to ina addu'a da ku da su duka Allah ya kara wa rayuwarku albarka a irin wannan lokaci da ake ciki rayuwa ta yi tsada kuma hanyoyin samun kuɗi a wajen mazaje ya yi ƙaranci to idan matar gida ba ta kai zuciya nesa ba to za a rinka samun rikici a cikin gida dan da safe zaki yi wa mai gida magana ki ce ba shinkafa ya ce to ya kike so yi ba gero ba magi ba cike ban sa rashin hankali sata kike so ne ko me kike rubi to idan baki kai zuciya ne ba sai kiga kin gagara daurewa ya ce wannan mutumin mai yake rubi ya zai rabo ni da gidanmu ya kawo ni nan ya kulle sannan yana masa magana abin da za a ce yana wani zalimin ido to a irin wannan yanayi da maza da mata sai an kai zuciya nesa sai an kai zuciya nesa maganan wace ce za ta yi aure an cire anko an turo miki dole sai mai gida ya kawo kudin anko lokaci ya yi da wannan ya kamata a ɗan daga kafa maganan baki da data ta browsing dole sai mai gida ya kawo data wannan ma sai an yi sassauci a irin wannan lokaci da ake ciki magana wance mijinta ya dinka mata sufa ya dinka mata embellish ke ma to ba irin wannan lokacin ba ne ko ya zo hannun ki kika kalle su ai ba tsayin su dai ba wani ya fi wani me wani ya fi wani tsayi abinda wannan yake gwada miki rayuwar al'umma ba daidai take ba akwai wanda yana da karfin arziki ko bi zai yi wa iyalin shi akwai wanda karfin arzikinsa bai kai nan ba duk yadda yake so yayi ba zai iya ba ke kuma idan kika tsaya kika kafe kika ce dole sai yayi abin da ba zai iya ba baki masa adalci ba kuma ke ma baki wa kanki adalci ba dan abin da yake miki kike renawa da zaki zagaya cikin gari kiga me yake faruwa da zaki sha mamaki sai kiga mazaje da yawa ba sa iya yi wa matansu dan wannan abin da ya miki kika rena sannan bari in koma gidanmu wannan lokacin ya wuce yanzu ba lokacin mutuwar aure ba ne ba maganan yaji ake ba yanzu balle ki nemo cita da barkono da masoro da kimba lokacin yaji yanzu cikin al'umma ya wuce idan kika ce zaki yaji ma zaki ƙara creating problem a mahaifinki shi ma a gida fama yake yi ke ce baki sani ba yana fama da mahaifiyarki da abokan zamanta yana fama da ƙannanki ana ta kokuwa to yanzu ke ma ba kunya ba tsoron Allah kin kin woyaji kin kwaso masa yaya guda uku ga ki hudu yadda za a yi din ku a ɗakuna ma ya zama matsala a cikin gidan kuma inda ana dafa shinkafa mudu ɗaya ta isa sai an sa mudu ɗaya da rabi da Allah kin taimake shi ne ko kin jefa shi cikin problem da in sabulu yana yin kwana hudu to yanzu kwana biyu zai kare saboda kun karu an samu overdose to ya za a yi ba maslaha ba ce yi haƙuri yi tattalin mijinki a yi ta maneji tun ana cikin tsanani har Allah ya kawo lokacin da za a samu sauƙi Allah ya sa a samu sauƙi a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wani abin da ya faru wanda alkur'ani mai girma ya ba mu labarinsa matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun buƙaci musu ƙarin ciyarwa ƙarin ciyarwa me ake nufi da ƙarin ciyarwa idan ana yin abinci a gida ba naman miya matar gidan ta ce sai an siyo naman miya wannan shi ake cewa ƙari a wajen ciyarwa ai kun ga naman miya ko da shi ko babu shi za a yi abinci ko ba za a iya ba shi yasa yanzu dole mata ku koya wa 'ya'yanku abinci dole ne kare zama da safe tana islami boko da yamma islamiyya da daddare ajin hadda na boko tana da kyau islamiyya ma tana da me da kyau ajin hadda ma yana da me amma akwai wani ajin yana nan a cikin gida a kicin ku kai ta nan mata ta koyi me ake a ciki da ka yarinya ta haddace izo talatin ba ta iya abinci ba ƙara ka samu wace izo ashirin kaɗai ta haddace sauran izo goma daga kuka zuwa kuɓewa da ɗan wake da ɗan gauta da ƙato da lage da masa da taushe da tantakwashi da mai shanu a kwance a zuba su a ku koya musu ta iya abinci bi ma'anar kalima karki yau da kanki wake sakandare ce an sake ki kindire wai a makaranta ke kike dafa abinci kuma abincin yana yin daɗi abincin da kike dafawa a makaranta bai wuce gongoni ɗaya ko gongoni biyu ba ana iya yin auren ki a gidan da mutum 27 ake suke jira ki gama abincin su ci sannan abincin da kika ci a makaranta kika ce yayi daɗi ke kika dafa kika cinye kayan ki kika ce yayi daɗi ke ce ɗalibar ke ce malamar ke kika bada tambayar kika ansa kuma ke kike wa kanki maki da kanki kika ba kanki distinction ai ba a da tabbas kin cancanta ko baki cancanta ba dan ba a samu external examiner ya zo ya yi jarabawar ba wasu malamai suka ce matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun buƙaci annabi ya siya musu sarƙa ta zinari annabi bai da kuɗin da zai siya musu sarka ta zinari sai ya siya musu sarƙa amma wacce take an yi ta da goran ruwa amma gold plated wato an shafa mata gwal amma asalinta ba ta mecece ba ba ta gwal bace amma an shine nata da gwal tana sheƙi da ya kawo suka ce a ah, ya rasulullah ba haka muka yi da kai ba mu cewa muka yi a saya mana sarƙa ta zinari ita muke so annabi ko bai da halin da zai so sarƙar zinari an samu matsala ko ba a samu matsala ba to kusan annabi shi taba shi hatsari ne kana taba annabi sai Allah ya fusata nan take sai ga Allah madaukin sarki ya saukar da wasu ayoyi Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna hayata dunya النبي نعم Allah maɗaukin sarki ce ya yi سركي يتي يا ايها wannan annabi wani annabi ne wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi sai Allah ya ce kulli jika ka faɗa wa yanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya auri mataye guda goma sha uku a rayuwarsa mataye nawa guda goma sha uku waɗannan mataye guda goma sha uku da annabi ya aura guda biyu annabi ya sake su tun kame kwanciyar aure da su goma sha uku muka cire guda biyu saura nawa saura sha ɗaya cikin sha ɗayan nan guda biyu sun rasu annabi yana da rai khadija ta rasu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai zainab amma ba zainab bintu jahash ba zainab bintu kuzaima watan ta uku kacal a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi rayuwarta ita ma ta rasu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa sha ɗaya muka sake cire guda biyu saura guda nawa saura guda tara to waɗannan guda taran su ne Allah yake magana da su kuma su ne waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar su Allah ya ce ya ayyuhan nabi qul li azwajika ya kai wannan annabi ka faɗa wa matayenka in kun tunna turinnal hayatad duniya in kun kasance rayuwar duniya kuke so zaman ku a gidan aure kun ɗauki gidan aure wurin samun duniya ne a rayuwar duniya akwai matar da bata ma fahimci menene hikima da falsafa da zama gidan miji ba abinda ta ɗauka zama gidan miji kin yi nasara shine kin samu duniya baki nasara ba shine baki samu me ba baki samu duniya ba shi yasa da aka daura auren yarinya aka kai ta aka ga wani katon gida ga wasu manya-manyan ɗakuna ga ciki ga alako ga ɗakin baƙi ga sai ka ji an ce ta yi goshi ta yi goshi a ba goshi ta yi hanci ta yi babu ruwansu da yana da addini bai da addini halal yake nemowa haram yake nemowa ɗan giya ne ɗan ƙwaya ne babu abin da ya dame su ita dai ta samu me ta samu duniya a gidan miji akwai waɗanda abin da suka ɗauka kenan shi yasa idan za a auren amarya ana gobe za a kai ta gidan miji sai a samu wata tsohuwa wacce ta sha a ta ƙoshi wai ita za ta yi wa amarya kuɗi ba za ta yi wa amarya ita kanta tsoho tana bukata mata kuɗi ba amma yanzu wai ta ce mai yi wa amarya kuɗi ba ai akwai matsala da ta zo ta ce to ke saurara ki ji miji ba dan goyo ba ne mu da kika ga mu muka ga shekaran jiya muka ga jiya muka ga yau gobe ma da mu za a yi a'a tsohuwa wai ga miki gobe ma da ke za a yi tashi tsaye ki nemi naki me take nufi da ta tashi tsaye ta nemi nata za ta fara koya mata satar dukiyar miji za ta koya mata satar dukiyar miji in ba a yi sa'a ba a ranar za a mai da yarinya ta koma barauniya kudin cefa ne an baki ki rinka ragewa tattali ake yi ki tura gida a rinka miki a dashi kin ga ta sallah hannu biyu ake mata da suka taru aka sai akuya ya kyalla yanzu an ce ma habi jimi ta siya kuma ta sai febi. in ya cire kayan sai ya ajiye shiga ga wanka lalubari garki ga me Allah ya baki kai ka jima wata ga wata ga Allah ya bata wannan bata san hikimar zama a gidan miji ba Allah ya ce matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan manyan mata masu daraja su Aisha radiyallahu anha su Sauda bintu Zama'a su Hafsat bintu Umar su Zainab bintu Jahash su Maimuna su juwairiya wa'annan manyan mata masu daraja masu kima su ne waɗanda Allah maɗauki sarki yake magana a kansu Allah ya ce ka gaya musu in kun tunna turinal hayatar duniya in dai kun kasance tunaninku duka ya ƙare a ya za ku samu rayuwar duniya wazinataha da ƙyale-ƙyale na rayuwar duniya to annabi bai dace ka zauna da irin wayannan matan ba ana rama ko kai yanzu ka auro mace ka gane yan duniya ce duniya ne kawai a gabanta to zama da ita ba alheri ba ne Allah ya ce to ka gaya musu fata'alaina ku zo umatte kunna zan jiyar da ku wani dan dadi zan muku wata kyauta amma bayan na muku kyautar wa usarrihi kunna zan sake ku sarahan jamila saki mai kyau ba zagi ba cin mutunci ba bakar magana amma dai Allah bai yadda in zauna da mata waɗanda tunaninsu rayuwar duniya ba Allahu akbar matan annabi Muhammad sallallahu alaihi iya abin da suka ce a musu ƙarin ciyarwa amma annabi bai da hali amma saboda wannan Qur'ani ya sauko ake gaya musu wannan magana sai Allah ya ƙara ce musu mai kuma Allah rahma wa in kuntum naturidina Allah wa rasulahu wal daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkum ajran 'azima Allah ya ce wa in kuntum naturidina Allah amma ya ku matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in kun kasance Allah kuke nufi da zamanku a gidan aure wa rasulahu da manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa daral akhirah da gidan lahira kun ɗauki gidan miji wuri ne inda daga nan ake neman lahira daga nan ake neman aljanna ba wuri ne na neman duniya ba to fa inna allaha a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima Allah ya tanada lada mai girma ga dukan wacce ta kyautata a cikin ta yanzu an umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan mata ya gaya musu wannan magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne tashi sai fara da dakin Aisha radiyallahu anha ya fara da Aisha radiyallahu anha me yasa saboda ita ce karama amma da yazo ya same ta sai ce mata ya ke Aisha akwai maganar da nake so na gaya miki amma in na faɗa miki ba na so ki saurin ba ni amsa ki jira tukunna ki je gida ki shawara da iyayenki kamin ki dawo ki bani ansa kar ki ban amsa nan take Aisha ta ce ya Rasulullah wace magana ce ta girma haka wace ne ba zan iya ɗaukan matsaya a kanta ba har sai na je na shawarci iyayena sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mata wayannan ayoyi guda biyu wadanda Allah ya karanta mana yace to kin ji zabin da Allah ya baki ko zama da ni ko rayuwar duniya ki zabi daya amma kar ki saurin ba da ansa ki bari sai kin ji kin shawara da iyayen ki tukuna me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace karta ba shi ansa da gaggawa ta bari sai ta yi shawara da iyayenta abu na farko yarinya ce karama yarinya ce karama abu na biyu kuma annabi yana tsananin kaunarta annabi yana santa tana yiwa ya gaya mata yarinta ta kwashe ta tace to na zabi duniyar sai me an samu matsala ko ba samu matsala ba to amma in ta je gida ta yi shawara da iyayenta su wane ne iyayenta waye mahaifinta sai na baka abakar radiyallahu an wace ce mahaifiyarta umuwa umuruman. wace ce yar uwarta asma yanzu kuna jin waɗannan za su ba ta shawara cewa ki rabu da annabi ya san har ta shawara da iyayenta to in Allah da ba za a samu matsala ba amma in an barta ta yi aiki da kwakwalwarta yarinta na iya ɗibar ta ta yi zaɓin da ba shi ne daidai ba kuma annabi yana tsananin son ta bai san rabuwa da ita shi yasa ya bata shawara ta je ta shawara da wa ta shawara da iyayenta lalle Aisha babba ce a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yan shi'a suke jin haushinta yan shi ba sa santa kun san dalili yan shi'a duk abin da annabi yake so ba sa san shi su ba sa kaunar duk abin da annabi yake kauna an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya wa kafi so yace Aisha aka ce ba cikin mata ba cikin maza yace babanta wai an gudu ba tsira ba wannan ne yasa duk duniya ba wannan 'yan shi'a suka tsana kamar aisha da babanta ba sa su? saboda annabi na tsananin su. hafsa allah da kansa ya ce mata sawama kawama mai ƙoƙarin sallar dare mai ƙoƙarin azumin nafila hafsa binta umar annabi yana santa saboda haka 'yan shi'a ba su ƙaunarta baban da sayyidina umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hanyar da ya bi shedan ba zai bi hanyar ba kuma wannan magana ta tabbata har yanzu ka je masallacin Madina akwai kofar Abu Sayyidina Abubakar akwai kofar Sayyidina Umar ƴan Shi'a ba sa shiga ta kofar Sayyidina Umar har yanzu ba sa shiga ta wuri da ya leka ya kofar Sayyidina Umar sai canja layi magana Annabi ta zama gaskiya har bayan mutuwar Umar baya hada hanya daya da makiya Allah baya hada hanya ɗaya da shida. Allah ka gafarta mana nan take Aisha ta ce ya Rasulullah afika astashiru abawayya ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu akan zama da kai ne zan je in shawara da iyayena Ta ce ya rasulullah wallahi ba zan yi shawara da kowa a duniya ba ikhtartu allaha wa rasulahu wad daral akhirah Allahu akbar ta ce na zaɓi Allah na zaɓi zama da manzan Allah na zaɓi jin daɗi na zama a gidan lahira wannan shine zaɓi na ya da ba zan shawara da kowa ba annabi ya yi murna fiye ma da a ce ta je ta yi shawara da iyayenta ne suka saka mata ta faɗi haka saboda yanzu ya san menene wannan hakikanin ra'ayinta ne ta zaɓi Allah ta zaɓi zama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zaɓi duk wahalar da za ta sha a duniya ta sha ta samu aljanna a lahira daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai wuce zuwa ga sauran matan Aisha ta ce ya Rasulullah dukkan matanka ne zaka ba wannan zabi Annabi ya ce kwarai da gaske amma da ke na fara ta ce to duk wacce ka je wajenta in ta ce mai Aisha ta zaba kar ka gaya mata ita ma ta zaba da kanta <laughs> kusan mata dan kishi kishi dan naku akwai ina sai an dan taba shi duk da cewa a Kaduna na fahimci yanzu an fahimci sunna yanzu kishi ya zama tarihi a Kaduna an ce min ma wai matan da ke ba mazajen shawara su karo musu amarya har sukan dan bada gudunmuwa da sadaki kai ina jin labarin nan da kiran ya inganta ana <laughs> rama a makaranta muna da makaranta a gobe ana ce mata makarantar markas lokaci ina karantarwa a makarantar akwai wata ɗaliba tana cikin shugabannin ɗalibai da na fara wa'azi akan kishi ta ce haba mala ai yanzu an fahimci addini ai yanzu kishi an wuce shi ai wannan ƙauyanci ne na da da ba a gane addini ba ai yanzu ba a ma cewa kishi an wuce wurin na ce ake cewa yanzu ta ce oktun filla yanzu abin da ake cewa oktun filla na ce a ah, to lalle an samu cigaba ranar na kwana da murna to ashe murna ta za ta koma ciki na san mijinta kamar abokina ne ran da muka haɗu da shi sai na ce kai ka gode wa Allah sai ce mene na ce matarka ba ta kishi sai na gaya mun wani kallon ce ban gane ba ya kai ka sani na ce ina wa'azi a aji akan kishi kaji kaji kaji abin da ta faɗa da ya tuntsire da dariya na fahimci a shekarar bai taɓa jin labari mai ban dariya kamar wannan ba har idanunsa sai da ya hawaye na ce lafiya wace ne dariya ce wannan ya ce barazana ce bari in faɗa maka abin da ya faru a cikin wannan satin ba tsohon labari zan dauko maka ba zan baka labari current wanda a cikin satin nan ya faru na ce me ya faru ya ce ka san wane ayi sai ya ambaci wani wanda shi ma na san shi muna tare da shi na ce kwarai da gaske na san shi ya ce ai ka san matarsa wance wanda sanda aka yi auren kai kai mata walima na ce kwarai da gaske ya ce ai kana da labarin sirrin na ce kwarai eh, da gaske na san auren ya ya rabu ya ce to ina kofar gida da safe na fito zan je kasuwa ina goge vespa ta sai ga matar da suka rabu ta zo za ta wuce da ta gani tunda ta sani abokin mijinta ne sai ta tsaya ta gaida ni to ni ko ta tsaya ta gaida ni sai na ga na samu damar da zan mata wazi sai na ce wance ki ji tsoron Allah yanzu a matsayin ki ta ahlus sunna da kika gane addini a ce ki yaji har ki kashe aurenki wannan kuskure ne kowace mace haƙuri take yace na rinka yi mata wazi yace kuma wallahi ban rabu da ita ba sai da Allah ya bani nasara tace ta amince za ta koma ɗakin mijinta in je yi magana da shi saboda haka daga nan na wuce kasuwa daga can na wuce wajen mijin na masa nasiha ban bar wurin ba sai da yace ya dawo da auren saboda haka ta shirya gobe in Allah ya kai mu yana so dan mata shopping a kasuwa na ɗan biko da lallashin zuciya ya je gidansu ya gaida iyayenta ya ba su hakuri ya faɗa musu ya mai da matarsa tunda bata gama idda ba ya ɗauko ta ya dawo da ita yana ya dawo da ita gida ya ce ashe daidai lokacin da muke tsaye da ita yana mata nasiha yara 'ya'yana sun fito da suka koma cikin gida sai take tambayar su ya babanku ya wuce kasuwa ne sai suka ce a'a yana waje yana magana da wata mata ta ce wata mata kuma sai ta danno da gudu sai zaure tana zuwa bakin kyaure ta leƙa ta ƙarewa matar kallo to Allah ya sa ta san matar ba ta ganta wata yar kyakkyawa haka ta ɗan ta da ƙura haka nan ta ga idan har magana aure ne wannan ta kai mijin ya aure ta ta ce to ashe munafurcin da ake kullawa kenan ban sani ba Allah zai dawo da kai gida yace ni ban san me ake ciki ba daga kasuwa na wuce fare na turo gida da yamma na dawo akwai da ake dan mun shimfiɗa a cikin gida na zo na ga ranar ban samu wannan arzikin ba ba dan mun shimfiɗa a wurin ba na je na daga buta zan yi alwala na ji babu ruwa a ciki na ce me ke faruwa a gidan nan ne kam ban dai magana ba yace na je na zuba ruwa a buta ne alwala na je masallaci ne sallah na dawo in na dawo daga masallaci nakan samu an kawo mun abinci an aje mun a inda aka saba yi mun shimfiɗa na samu babu shimfiɗar balle abincin ya ce na je na ɗauko shimfiɗar na zo na shimfiɗa na ce ina labarin abinci na aka min wata harara aka ce baka san inda kitchen din yake ba na ce a kwarai da gaske na san inda yake ya na je kitchen na ɗauko abinci na na san na turo ganyen alayyaho da kifi da wata hanta da ɗan wani ƙoda ƙoda haka za a ɗan shirya min wani vegetable da ɗan wani mashi Allahu Yace na samu ta yi min miyar kuka karta kafara Ce faran da na kawo yadda aka aje shi haka aka aje shi na ce eh to akwai wani abu a gidan nan duk yadda aka yi ya ce amma dai mata magana ba dare ya yi na saba za ta je ta wanka ta sa turare ta kwalliya yadda ta fito daga cikin daga kicin tana ƙarin hayaƙi da ƙarin daddawa da ƙarin kuka ƴar duk nono haka ta zo ta kwanta min akan gado ta juya baya ta kalli bango wani ƙarin albasa yana taso min ina ta atishawa ya ce na dole ban ce komi ba na kwanta ne bacci na da safe na tashi ana kai min ruwan wanka aka ki kaiwa na ɗauki bokiti na ɗiba na je ne wanka ya ce da kamin na fito ita za ta zaɓo kayan da take so na sa a ranar ta aje mu akan gado na zo na samu ba aje ba ta ce ya ce ban ce komi ba na buɗe kaya na ɗauko kaya na saka na ɗauki kuɗin cefane da na saba bayarwa na aje mata na ce to ga kuɗin cefane da abin nan din yara da kaza da kaza da kaza da kaza zan tafi kasuwa sai Allah ya dawo da ni ba ta tanka ba na aje mata na juya zan tafi ta ce wato dai ka mai da ni mahaukaciya <laughs> sai ban gane na mai da ke mahaukaciya ba me ya faru ai kana ganin tufushin da nake yi tun daga jiya amma ka yi ka ce komai ya ce a fushi kike yi ai ba san fushi kike yi ba saurara ɗan renin wayo ai kana gani na tun jiya shiru ba na magana Ya ce ana ɗauka kina tunanin lahira ne Ya ce yanzu maganar kabari dinnan nan da abubuwa kan ai dole mutum ya rinka ɗan yin shiru ai yanzu ga mutum yayi shiru to yana tunanin makoma ne yana tunanin lahira karka da sabin ɗinsa ce wala na ɗauka lahira kike tunani to ba lahira ake tunani ba to Allah ya sauwaka tunanin me ake yi munafircin da ake a gidan nan ne ya ishe ni me ya faru yace da aka fara magana sai na ji ashe wannan matar abokin namu da ne wanda sai haji a komar gida wani rikicin akan ta ne nace inna lillahi wa inna ilaihi ba baki san wane ba tace na san shi wanda randan ya zo gidan har yawa yara kyauta nace eh shi ta ai matar shi ce sun rabu ta koma gida amma idda bata kare ba ta zo za ta wuce ta ganni na tsaya ne mata nasiha albarkar nasihar da na mata ta karɓa ta yadda za ta koma ɗakin mijinta na wuce kasuwa na wa mijin nasiha ya amince zai dawo da ita yanzu haka fitan nan da kika ga yi zan je in samu abokin nawa ne ya ce in raka shi gidan iyayenta mu je mu ɗauko ta mu dawo da ita ɗakin mijinta abin da ya faru kenan ta yi shiru ta ce billahi lazi kasa jini na ya hau tun jiya zuciya ta ke bugu uku uku <laughs> wai wannan ita ce nake wazi a makaranta akan kishi tana ce mu an wuce wurin wai yanzu ma ba a cewa kishiya sai dai a ce oktun filla tun daga ranar in shigo aji in laganta sai ce oktun filla ta tutse da ta ce da Allah ma na karku waji <laughs> Allah ka gafarta mana saboda haka ya ku mata ku fahimci zama a gidan miji addini ne duk yadda annabi yake kaunar Aisha da muka baku labari Urwatu ibn Zubair ɗalibin Aisha ne kuma ɗan yayarta ne dan Zubairu ibn Awwam ne wanda mun san sheki auren Asma bintu Abi Bakr kenan Aisha kamar mece ce kamar gogonsa ce yana cewa in ka shiga ɗakin Aisha radiyallahu anha in ka ɗaga hannu za ka yi taɓa rufin ɗakin saboda ɗakin ɗan gajere ne sannan ɗakin bai da faɗi bayan mutuwar annabi an binne shi a ɗakin bayan mutuwar sai na bakar an binne shi a ɗakin bayan mutuwar sai na mara an binne shi a ɗakin daga nan ɗakin ya cika aisha tana so a binne ta ɗaki amma babu inda za a sa ta sai dai aka kai ta musulmai kabari uku kaɗai ya cika ɗaki idan da daddare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallar nafila aisha idan tana kwance saboda matsin ɗakin idan annabi zai yi sujada sai ya dunguri kafarta ta lankwashe kafarta kamin annabi ya samu inda zai miƙe wato kamin annabi ya samu inda zai miƙe bayan sa ya sujada saboda matsin daki tace idan annabi yana tsaye yana karatu bai tada ni farkon dare sai karshen dare yake tada ni amma shi kan fara kiyamul laili tun farkon dare yayin da yake yin sallar in yana tsaye yana karatun qur'ani tace zan samu inda zan miƙe kafata a cikin ɗakin har ya ruku ya dago daga ruku amma in yazo zai yi sujada sai ya dunguri kafata na lankwashe kafafu na tukuna ya samu inda zai sujada ni kuma in ci gaba da zama kafafu na a lankwashe sai ya sake miƙewa ya fara karatun Qur'ani tace ina ya fara karatun Qur'ani sai ya samu inda zan iya miƙe kafata girman ɗaki kenan sannan tace jinjirin wata yakan kama ya mutu wani ya ƙara kamawa ya mutu wani ya kama wata biyu kenan cikin jirajiran wata guda uku ba ɗora tukunya a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata biyu ba a taɓa ɗora tukunya ba da labarin tambaye ku duk taron ku nan wacce take da aure wace ce ɗakin ta bai fi ɗakin Aisha girma ba duk ɗakunan ku ya fi na Aisha wace ce aka taɓa yin wata biyu ba a ɗora tukunya a gidanta ba ko sati biyu ko sati daya ko kwana biyu ma da kyar ko ki gane kuna cikin rufin asiri ku gode wa Allah ba Aisha matar Annabi ba Fatima ‘yar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Fatima ‘yar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta yi waina masa sai ta aiko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam annabi ya karba fatima ce ta kawo masa masa ita da kanta ta dauka ta kawo manzo Allah ya karba ya ce masa ita ce masa ne ya mahaifina na ga baran ya ni kare ba sai na kawo maka manzo Allah ya ce Allah ya miki albarka annabi ya mata fatan alheri bayan ya gama ya gutsiri masar ya sa a bake ci bayan ya haɗe sai kalle ta yace amma innahu awwalu ta'amin da fi fami abiki fi salasati ayyam yace ce wannan waina da kika ga na gutsura na ce yanzu shine dafaffen abinci na farko da ya shiga bakin mahaifinki yau kwana uku yau kwana wa kwana uku dafaffen abinci na farko da ya shiga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha aka ce to wata biyu ba a girki a gidan ku ba me kuke ci ta ce al'aswadaini baƙaƙe guda biyu baƙin ruwa da bakin dibino yanzu mai gida ya baki dabino kwana uku ya baki leda fiwa wata ki ce lafiya ya ce abincin dare kenan sai Allah ya kai mu gobe da safe gari yawa ya ƙara baki dabino kwana uku ya sake baki leda fiwa wata wannan fa yace breakfast rana ta yi kwara dabino uku da leda fiwa wata wannan fa lunch dare dabino kwara uku da leda fiwa wata ai daren nan ina jin ciki duhu duhu ya ƙara gida zaki gudu don an ce ya ce so yake kashe ni amma ba mata da ta yaji cikin mata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka suke haƙuri da wannan rayuwa Allahu akbar zaman gidan miji ana yi ne don Allah ki ɗauki aurenki da zama da miji don Allah ba wurin neman duniya ba ne aljanna ake nema aure Buri shi ne kiyama ta tsaya da ke da mijin da 'ya'yanki a ganku cikin aljanna gaba da yanku wannan shi ne abin da ake buri Allah ka cika mana wannan buri sai Allah maɗaukin sarki ce mai a gaba da rama wain كنتن تردن الله ورسوله والدار فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا يا كما أهل السنة ku ji tsoron Allah Allah ya muku ni'ima Allah ya muku gata Allah ya sa kun fahimci addini kun gane sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi ana karantar da ku Qur'ani ana karantar da ku ilimi ana karantar da ku addini ku tambayi tsofaffi ku ji masu shekara 80 70 sittin. sanda suna ƙanana suke matasa irin ku wannan gatan da kuka samu ba su same shi ba a lokacin ana yi wa mata tafsiri ya karantar da su an buɗe makarantu ana koyawa mata islam babu sai da a samu ta tsohuwa ta rinka zagayawa gidaje wai ta ce mai bada karatu wata cikakkar jahila ba ta koya musu karatun kunaman lahira da karatun macijiyar lahira ko da karatun mai kwanciya ta tsakar daki eh? da karatun tsohuwa mai sace ladan sallah wai har da karatun tsohuwa mai sace ladan sallah wai mace in ta zo za ta yi sallah a kota tsohuwa amma invisible tsohuwa ce ba a ganin ta wai kina yin kabbara harama sai ta shimfiɗa zanin zaninta wai kina sallar ladan tana zubowa kamar indararo a cikin haɓa zanin tsohuwar kina gama sallah sai ta kunshe lada ta ƙara gaba kura da shan bugu gari da karɓar kuɗi kenan wayan ba so ta sace miki ladan sallah akwai addu'a da zaki abin da ya fi ɓata da shi ne wai addu'ar sai ki ka bar harama tukuna ki ta wai ba ki ka bar harama an shiga sallah ko ba shiga sallah ba wanda ya yi ka bar harama sannan ya kawo ni soki burutsu sallah ta yi ko sallah ta wargaje kenan wace tsohuwa ce ta sace ladan sallah wannan tsohuwa da ta koya miki wannan addu'a ita ce tsohuwar da ke sace ladan sallar ba wata ba ina karami bazan manta ba lokacin na haddace eh wanki ki bar harama sai ki ce alhamdu ta kalkala kula uzun beciya tarana mun ga za a hado salwa balwa qihira alam tara kaifa akub mugu ma ripse ta ripta da gudu yanzu gashi ana karantar da ku islam ana karantar da ku addini bari ku ji abin da Allah ya faɗa Allah ya ce ya nisa annabi ya kuma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinati Wace cikin ku zo da alfasha na inji Allah yuba afla hal azabu dhifain za a ninka mata azaba ninki biyu inji Allah wa kana zalika ala Allah yasira wannan ko mai sauki ne a wajen Allah domin ita mace ce mai daraja ta tashi gidan annabi an koya mata addini an koya mata sunna ba daidai take da jahila da take waje ba idan bayan Allah ya mata wannan ni'imar kuma ta zo da alfasha ta cancanci a mata azaba sai Allah ya ce mai gaba da rama ومن يقنت منكن na lillahi wa rasulihi wa ta'amal salihah لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما ومن يقعد منكن لله ورسوله وتتكنكم تيتوالئ الله دمزان الله صلى الله عليه وسلم wata amal salihan ta aiki na kwarai Allah ya ce nu'tiha ajraha marratain za mu ba ta ladarta sau biyu inji Allah madaukin sarki wa a'atanna laha harizqan karima sannan mun tanada mata arziki mai karamci shine aljanna ashe ke ma yanzu a matsayin ki ta ahlus sunna kin gane addini an koya miki qur'ani an koya miki sunna amma kika butulcewa Allah kika kangare kika zo da alfasha ba mamaki azabar da za a yi miki ba za ta yi daidai da azabar da za a yi wa jahila wacce bata koyi sunna ba Allah ka ba mu ikon kiyayewa sai Allah ya ce mai a gaba da rama يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ìní tàkwà ìtò àfàlá tàkọ̀wọ́ àgbẹ̀ ọmọdé fọ́yọ́kọ́ Allah ya ce ya nisa annabi ya kuma ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam lastun na ka ahadin minan nisa Allah ya ce ba daidai kuke da sauran mata ba fa haka ke ma ahalus sunna ba daidai kike da mata yar bid'a ba daidai kuke ita bata san addini ba wani auren yar bid'a ana ta kwama cala ranar Allah ya taimake shi ya auro wata yarinya a hadu sunna malam ta sha karatu ta koshi amarya ana zaune da uwar gida uwar gida na sallah kun san sallar yar bid'a ga goyo ana soshe soshe yaron na kuka ana tiƙa shi in abin ya bata haushi ta wai wata ce kai dan kuma a ce gaba da sallah in ba yarbi bid'a ba wake wannan a ko aka ce wani tana sallah wai har zuwa take kicin ta dan miya ta ji gishiri ya ji ko bai ji ba ko duk sallah ake wannan hauka ya sai yar bid'a kawai kabli ta kama uwar gida amarya tana kallo uwar gida ta danna sallama ba ta yi kabli ba ta jira ta ga ko ba'adi za ta yi ba ba'adi ta matsa kusa ta ce yaya ta ce na ƙabli fa ta kama ki ta kalli amina ta ce ƙabli ta ce eh ta ce na shiga uku ta zumbur ta muke ta ce kaɗai mun ita kamin ta cije ni da yanzu ke da ke karanta suna daidai kike da wannan a layin kuma daban layin ku layin jirgi daban na mota daban shine lastunna ka ahadin minan nisa Allah ya ce in taqaytunna idan kun kiyaye dokokin Allah to fala takhba'ana bil qawli idan kuna magana da wanda ba mijinku ba kar ku rinka lankwasa murya kuna magana da sexy voice kar ku yadda ku yi wannan fa yadma allazi fi qalbihi maradun balle wanda a cikin zuciyarsa akwai cuta ta sha'awa har ya sa ran zai iya aikata wani abu tare da ku wa qulna qawlan ma'rufa sannan duk maganar da za ku faɗa ku faɗi magana da ta dace da shari'a kenan mace tana da murya guda biyu ne ita mace akwai muryarta da in tana magana normal akwai muryarta da take magana in matantakar tana tare da ita a lokaci nan ne zaka ji ana wani lankwasa murya ana wani lafe murya ana wani shimfiɗar da murya ana wani haka da murya to ita wannan muryar ita ce mai tsada haramun ne ki magana da kowa da wannan muryar sai mijinki an gane karatu amma wannan muryar taki ta bala'i bala'i fada fada to duk wanda ba mijinki ba da shi ake magana wanda za ta ce da malamin islamiyya da shi ko tambaya kika zo ki ke zo masa dan biribiri hakan nan ana gafarta malam mene to tambaya na zo menene to ka tsaya ka ji mana to menene hadisi ne ban gane ba a ina hadisi yake bulugu ake ga wanda dole ya sallame ki da wuri ki sai da dare an gane karatu amma kin zo da dalilin ki na munafurci kina akara Allah ala gafarta malam hadisin ne ban gane ba an ce yana cikin riyadu salihin a ini ne malamin in na daka miki tsawa to ina jin ko shawara ka baki ba za ki karshe ko ofis da ba sai ba ko an gane karatu to mu yanzu matsalar da aka samu shine irin wannan murya ta bala'i bala'i ba miji ake yi ba mai dan kunne ma ya samu mai gida bai samu ba yanzu ka samu mace za ta sai dan kunne ka je da take lafiya murya tana nema a mata rage tana ayya malam muhammadu ayya malam muhammadu dan dai rage nake wannan fa mai dan kunne kenan amma in tana magana da mijinta in ta fara daka masa tsawa a daki wani lokaci sai ka ji azara tana motsi wannan ko ni aka ba takarda da biro aka ce rubuta sunayen yan wuta ai da wuya umma sa sunanta daga sama sama ba Allah ka ba mu ikon gyarawa amin ana nuna min lokaci yayi ina addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarku albarka ga malamanku ku da suke karantar da ku addini Allah ya musu albarka iyayenku da suka ba ku tarbiyya Allah ya musu albarka mazajenku da suke ɗaukar nauyinku ko suka ba ku dama ku zo ku ji wa'azi Allah ya musu albarka Allah ya zauna da ku lafiya tare da su idan akwai matsala a gidan Allah ya yaye wanda ake gidan haya Allah ya ba su nasu na kansu wanda ake kokowa da abinci a gidan shinkafa ma wata sai an yi zubar gade Allah ka buɗa musu wacce ita ko mijin ko ɗa ba lafiya Allah ka ba su lafiya wacce take rigima da mijin Allah ka sulhunta su wacce mijin in ya fita bai dawa sai tsakar dare da an yi sallar isha Allah ka koro mata shi cikin gida wacce take rigima da kishi Allah ka sulhunta su Wace dangin miji suka sa ta gaba ya sun ga bayanta Allah ka tsare ta kuma ka haɗa kansu